Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Ni Hauwa A. Usman Jidda nake jagoranta shirin a halin yanzu. Kada kuma manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. To masu sauraro, muna da tafi a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna na Sa'adatu Waziri Gombe. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin shirin mu na baya, wato kashi na goma sha ɗaya, mun tsaya a daidai inda Can Faruk ya dawo hayyacinsa, hankalin shi ya tashi, ganin Maryam kwance a ƙirjinsa kuma dukkaninsu babu kaya a yanayi na ma'aurata. To masu sauraro, a nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora da izinin Allah. rahim, dangin juna, kashi na goma sha biyu. Ya yi saurin tashi zumbur tamkar wanda aka mintsine shi. Fati ya kira sunan da ƙarfi yayin da Maryam ta ƙura mishi ido haɗi da zuba mishi fararen idanuwanta don kawar da zargi a zuciyar Maryam Faruk ya yi murmushin dole haɗi da ficewa daga ɗakin bayan gida ya nufa ya wa kanshi shawa yayin da ba za ka gane wanda ya fi gudu tsakanin ruwan shawan da kuma hawayen Faruk ba ba abin da ke idansa da ransa illa tsananin baƙin ciki da ɓacin rai wannan yana nufin ya ci amanar fati shi da yi wa kanshi alkawarin jikin shi ba zai taɓa haɗuwa da wata 'ya mace ba sai fatin shi shine yau ya karya wannan alkawarin karfe goma fati ta yi shirin tafiya kano da iyayenta don jirgin karfe ɗaya za ta bi zuwa garin london karatu ita da umma da abba ne za su tafi yayin da sauran 'yan rakiya ma za su bi su wanda iyakacin su garin kano faruku na zaune a falo a sa maryam ta shigo ta gaishe shi ya amsa ba tare da ya kalle ta ba ta ce yaya ga breakfast ɗin ga can akan tebul to ya ce mata kawai ba tare da ya ce komai ba ta fice ta zauna a danar tabul ɗin tana jiran shi yayin da ta kifa kanta akan danar ɗin tana tunani barkatai to ko faruk ɗin baya son ta ne to ko me ke damin shi ko akwai wadda yake so ne aka hana shi aurenta aka ba shi ita haka ta ta tunani kala kala can ta ji shi dai shiru bai taso ba ta miƙe za ta kira shi ya fito ya dai zauna dai akan kujera amma ba shi da niyyar cin komai maryam ta ce a sa ma wani abu ne bar shi kawai ba na jin yunwa na ƙoshi tana shirin faɗar wani abu wayar da ke hannunta ta yi ƙara yayin da shi kuma ya shirin tashi zai bar gurin cak ya tsaya saboda sunan da ya ji maryam ɗin ta kira fati kina ina ne haka haba fati ashe kin san yau zaki tafi shine ko ki gaya mu ba wani abba ke dai kawai shi kenan ba zan yi haƙurin ba ki tuna najeriya gaba ɗaya fa zaki tsallake ki bari shine ko ki zo mu yi sallama ni idan kin gaya min idan ma ba za ki zo ba ani sai in zo mu yi sallama to shi kenan ƙanwata ba komai na yafe miki baki min komai ba na yi haƙuri to zai ji za mu kawo miki ziyara ok good luck and bye bye my sister. Jawo ta yi da ƙarfi, ina fatin za ta je. Na Maryam ta ba shi labarin komai, oh God, ya faɗa da ƙarfi yayin da ya zari kiɗin mota ya fice da mugun gudu, Maryam ta bi shi da ido. Faruk ya riƙa shirara gudu a titi tamkar za tashi sama, awa biyu cikakku ba su yi ba, suka sada shi da garin Kano. Karfe ɗaya saura minti goma ya isa airport yayin da ya shiga neman su fati shiru bai gansu ba har karfe ɗaya ta cika lokacin da ya ji ana announcing matafiya su zo za su tafi lokacin ne ya dinga rarraba ido can ko ya hango su suna shirin shiga zuwa gun asalin inda jirgin yake kwala mata kira ya yi ta yi dukkaninsu suka tsaya cak yayin da faruk ya iso inda suke bai damu da iyayensu da ke tsaye suna kallon su ba sai kawai ya fusgi hannun fati Haba Fati, me yasa za ki min haka? Ya ma za a yi ba shawara ko ki tafi ki bar ni? Ya ma za a yi ki tafi ki bar ni? Abba ne ya katse shi ya buga mishi tsawa yana faɗin dalla sake ta. Sake ta nace maka ko? Ya ja hannun fadi suka tafi yayin da aka bar shi tsaye yana zubar da hawayen bakin ciki. Shi kamar ya tabbatar da Abba baya kaunar shi. Umma ce ta zo tana ba shi haƙuri ita da su baba Iro ba don Umma ta so ba. ta tafi ta bar ɗanta cikin wannan yanayin don ta san yanzu ma Allah ne kaɗai ya kawo shi lafiya har sun kusa shigewa sai fati ta jiyo ta ganshi tsaye yana hawaye wannan yasa ita ma ta fashe da kuka yayin da ta yi niyyar komawa gun shi amma umma ta rike ta don kwa in ta sai jirgin ya tashi ya bar su a nan tsiba tare da sun hau ba nan ta dinga kwala mai kira tana ɗaga mishi hannu shi ma ya dinga ɗaga mata hannu har suka tafi Lokacin da su Fati suka isa London, gidan abokin Abba suka wuce, wanda dama kasuwanci ne ya kai su, shi ɗan Najeriya ne kuma Musulmi. Alhaji Muhammad da matarsa Hajiya Aisha sun karɓe su hannu biyu gami da musu alkawarin za su riƙe Fati hannu biyu, dama Allah bai taɓa ba su haihuwa ba. Bayan an gama mata komai suka yi shirin dawowa yayin da suka ce mata duk lokacin da aka yi hudu za a mata biza ta taho amma Fatin sai ta ce ba za ta dawo ba sai ta gama karatu wai idan tana zuwa hutu kullum in za ta dawo sai ta yi tunani abba da umma suka ce za su rika kawo mata ziyara akai akai da ƙyar fati da umma suka rabu da kuka da lallashi fati ta haƙura maryam na zaune a falo ta buga tagumi tun da faruk ya tafi ya barta tana zaune a gum bata motsa ba ta ke juyi shin me tsakanin faruk da fati ta ba wa kanta amsa da faɗin ba komai ai dama tun tana ƙarama yake santa ya ma za a yi ne wannan mummunan tunanin saboda shaƙuwar da suka yi tun suna ƙanana wannan ya sa faruk yake santa ba kuma ya santa nesa da shi faruk ya shigo ta tare shi yaya sun tafi ne sun tafi kawai ya faɗa a takaici allah sarki na yi misin sista na in ji Maryam. Maryam ai da kina son fati da ba za ki taɓa barin da ta tafi ba. To yaya zan yi? Me yasa ba ki gaya min ba? Ai na ɗauka ka sani. To me yasa su abba ba su faɗa maka ba? Ya za a yi ita ɗaya ta tafi karatu can wata ƙasar tana ɗiya mace. Haka ne, amma na san fati very well, insha Allah ba komai. Ai da ma ban ce da komai ba, ke dai you will not understand. Ya tashi na ya ciki ya barta anan a nan zaune. Faruk ya kulla a ran shi zai bi Fati sai dai kuma ba zai je nan kusa ba saboda tabbas ya san tana son shi ya kamata ta ɗanɗana irin ciwon da shi ma zuciyar shi take ji sai dai ya tabbatar san da yake mata ba ta mashi ba ta mashi ko da rabin shi ne don ka Faruk a duniya kaf duk wani abu da zai bata wa fati baya so babu abin da yake so sama da fati komai na duniya bayan fatin shi yake yana son ta sosai yana yi mata so mai tsanani so i don't even know how to explain it baki ba zai faɗi ba biro ba zai rubuta ba ido da zuciyar faruku ne kaɗai za su iya sanin irin jarababben son da faruk ke wa fadi sai kuma allah ubangijin da ya halicce su cikin kwanaki kaɗan faruk ya canja ya dawo ko in kula da aikin shi duk tsananin tsafta da gayi irin na faruk ya ajiye su in ya yi kokari ya yi wanka kawai shi kenan ga wasu ƙananan gemu da gashin baki da suka fara fito mishi amma babu ruwan shi da shi bai ma damu da ya shevin ɗinsa ba ko wani gyaran jiki sam abin bai damu maryam ba don ta san halin mijin nata da bauɗaɗɗen ra'ayi tsawon wata hudu faruk bai koma gun aikinsa ba gashi suna ta aiko mishi saƙon suna da tsananin buƙatarsa amma fir ya ki zuwa ganin haka ya sa habib ya kai ƙararsa gun iyayensa Affa ne ya kira shi masa faɗa mai tsanani. Wai Faruk me ke damun ka ne kake son ka kashe rayuwarka to koma dai menene kuma ko ka faɗa ko kar ka faɗa wannan ba ruwana ba ne ba amma abu na ƙarshe da zan gaya maka shine ka wuce ka tafi gun aikinka kar ka sake in sake ganin ka a cikin gida in ba haka ba to ba ni ba kai kuma zan yafe ka a cikin 'ya'yana nan ya tashi ya bar shi alhaji ibrahim ne ya taso ta lallashin faruk haka nan ma umma suka yi ta tausar shi dan yanzu ita umma ta dine mashi faɗa saboda sanin halin da yake ciki dole ya sa suka soma shirin barin bauchi zuwa birnin uku maryam tana ta faman shiri amma abu ya gagara tana son ta haɗa musu kaya amma ina sai jiri ke ɗibarta dole ta haƙura da suna 'yan anjima za ta ci gaba anjiman ma da ta tashi ci gaba amma sai me murɗawa cikin ta ya dinga yi kankace kwabo amai ya kece mata tamkar za ta amayar da 'yan hanjinta a wannan halin umma da umma aisha suka same ta yayin da take numfashi sama-sama cikin da ta rike tana faɗin wayo umma na, umma na, umma na, nan suka ruɗe abba ne ya kira faruk don duba maryam ganin yadda take rike ciki ya sa faruk ya mata skynet a nan asibitin da ke gidan umma dai ta ƙura mata ido ta yi alamar kamar ta san cutar Maryam ɗin yayin da kowa na gidan ya yi tagumi cikin damuwa yana jimamin abin da yake damun Maryam ɗin. A hankali Faruk ya soma maskanin kaf cikinta bai ga komai ba a hankali ya gangara marata abin da ya gani ba ƙaramin razana shi ya yi ba kawai sai ya kashe komai ya fita umma aisha ta ce faruk ya za a yi kai haka ba za ka gaya mana me ke damunta ba murmushin dole ya amma ya kasa cewa komai umma ta ce bar shi aisha ya tafi ni na san ciwon nata da sauri faruk din ya fita yayin da maryam ke kwance kan gado ta kura musu ido umma aisha ta tambayi umma me ke damunta me ke damunta yaya uhm, aisha karuwa muka samu maryam ciki ne da ita allah yaya tabbas maryam ciki ke gare ta muryar da ke kwanci kan gado ta yi saurin juya kanta don kunya ciki ya hana maryam sakat gobe lafiya jibi ciwo wannan ya sa su abba suka yanke shawarar ta koma gida har sai ta haihu yayin da shi faruk kuma ita fi lagos in ya so ya rika zuwa weekend a gaskiya faruk ya ƙara shiga damuwa wacce ta fita koyaushe wai maryam na da ciki kuma cikinsa to in ba nasa ba a ruwa ta sha shi kenan ya da tabbatarwa ya rasa fati har abada hawaye masu dumi suka zubo mai yanzu shi haka zai ci gaba da rayuwa da macen da baya so in mace ta shigo falon nashi ganin hawaye a fuskarsa bai bata mamaki ba don ta saba ganin ganinsa a haka yanzu kai faruk ba za ka haƙura ba don maryam na da ciki sai me zina kuka yi ne ko kuma menene Ina mai tabbatar maka Fati za ta fi kowa nuna murna. Ina so ka sani rabon abin da ke cikin Maryam shine ya sa ka rasa Fati. Allah ya riga da ya tsara dole Maryam za ta aure ka kuma har za a samu rabuwa tsakani. To me na damuwa? Na gaya maka ka yawaita karatun Alkur'ani da addu'o'i za ka samu nutsuwa amma kai kullum cikin ɓacin rai ka daina wahala duk ka wani sake sai kai duk wani sake wai kai wani iri ne mai yasa ba za ka saki rai ka yi ta aikinka kamar yadda ita ma ta saki rai ba take karatu ba to Allah Allah Allah kiyaye ya ba da sa'a ta fice fu cikin bacin rai cikin sa'a Faruk ya isa Legas ya kama aikinsa yayin da suka ba shi gida cikin asibiti sai dai ya ƙi karɓa saboda abbansa ya saya mashi katafaren gida a nan cikin Victoria Island bayan wata tara Na san za ku yi mamaki idan na ce muku sai yau bakon Amerika ya sauka gida Najeriya, kila ma za ku ce na manta da shi. Al'amin, ina nufin Al'amin. Abuja ya wuce ya kai musu duk wani takardun da ake bukata wanda ya yi aiki da su. Inda ya zama cikakken Navy officer, adres ɗin Habib ya nema, gidansu kawai ya je Abuja, mamaki ya sa Habib rike baki. ba wai mamakin ganin al'ami ɗin yake ba a'a sai mamakin yadda gaba ɗaya ya canja ya dawo baturen asali kyawun shi tamkar an kamai mai habib ya ce lallai yanzu fati ta ce maka baturen da tushe murmushi wanda ya ƙara mashi kyau sosai yana faɗan haba ya yi habib banda zuga mana mu da muka je aikin wahala mu fa aiki muka je haka ne amma ka san wai zaɗin ai nan dai suka yi ta hira har habib ya bashi labarin auren faruk sai dai bai gaya mashi faruk bai son maryam ɗin ba al'amin ya ce wato kuka yi auren ku bana nan ku to ai kai ne ka je ka zauna ina fatan baka samu mana baturiya a can ba a haba ni ai baturiya ta tana nan gida allah mutumina kwarai kwa da gaske Habib da Al'amin da Abida suka taho Bauchi a gaskiya iyayensu sun yi murna da ganinsa sosai tun ba Suleiman da suka shaku ba Alamin ba ƙaramin baƙin ciki ya ba da ya ji wai Fati ba ta nan, sai dai dama ya sa wa ransa tabbas sai ya bi Fatin. Dukkaninsu suna gidan Baffa Ibrahim yayin da Maryam ke ta kaiwa da komowa tana kawo musu abubuwan ci da sha. Nan da nan Abida ta karɓe ta saboda ganin yadda take tafiya da kyar waya Maryam ta yi ƙara da kyar ta samu ta ɗauka. Sunan Fati ta gani cikin sauri da zumuɗi ta ɗauka bata bari sun gaisa ba ta soma faɗin sista albishirinki amma amin ya harare ta ya zare mata ido alamar baya so fati ta sani wato ya dawo ba zata yake son yayi mata nan ta yi shiru yadda fatin ta matsa mata da san jin menene albishir din sai ta ce mata na kusa haihuwa ne yau ko gobe ihun da fati ta sa ta wayar ya sa maryam cire wayar daga kunnenta da wuri tana faɗin haba my sister za ki fasa min kunne ko so kike yi in zama kurma dan kina murna sai ki sa in zama kurma kin san waye da waye a nan a'a ga habib ga abida ga kuma kowa da kowa ke ce kaɗai ba a nan a'a ki yi haƙuri kar ki zo kin ji sista ta kasa isar da abin da ce niyyar faɗa saboda wani azababban ciwon ciki da take ji kankace kobo su abida sun kai ta asibiti al'amarin fatiku jin ihu maryam ta waya ya ruɗa ta yayin da aka barta da tambayar yayi maryam yi Maryam me ya same ki? Amma ina ba wanda ya kula da inda waya take balle a saurare ta. Arif ne ya tsaya kan Maryam. A gaskiya ta cuya tun safe take abu ɗaya har zuwa bayan isha tukun ta haifi santalelin ɗa namiji mai kama da uban shi. Gida ya cika da murna ganin mai jego ta sauka lafiya ba matsala Habib ya yi wa Faruk waya ya yi masa albishir biyu zuwan ɗansa da kuma dawowar al'amin. Bayan guri ya nutsu, Maryam ta koma gida. Fati ta buga waya, nan Umma ta gaya mata cewa Maryam ɗin ta haihu, ta haihu lafiya har an samu ɗa namiji. Nan ta shiga bata labarin kamanninsu da Faruk. Fati ta ce to Umma tunda ya yi kama da yaya ba sai a sa masa Faruk Junior ba, Umma ta yi dariya Fati kenan. Ke dai har yanzu yarinta bai barki ba. To Umma, Umma me yasa Allah Umma ina so in zo in ga baby gashi kuma muna exam. To kin ga dole kenan ki haƙura. sauran kwana uku suna faruk ya zo fuskarsa ba ya yi ba fallasa don shi faruk dai yana son yara don abin ya zo masa a haka ne an haɗu a falo ana ta hira alamin ya ce ai sai a saka mishi sunana tunda bebi ya ƙi zuwa har sai da na zo habib ya ce ni dai za a sa sunana tunda ni na sha harbe harbe umma ta ce ku dai kun cika shirme haka fadi ta ce wai a sa sunan faruk tunda yana kama da faruk tun da suka soma magana sai yanzu ya ɗaga kai da sauri yana faɗin fatin ta zo ne a waya ta girgiza kai kawai yayi ya kalli su habib da ke musu ya ce ku bar musu sunan yaron faro dukkanin suka kalle shi amma dai ya yi kafiya son kai wallahi in ji a'a ba son kai bane ba ni ina da dalili na yin haka Alamin ya raba tsaraba kaca-kaca yayin da ya ajiye na Fati sai ta dawo, mai jego ma ta sha kaya tamkar 'yar gwal, a gaskiya Maryam ta san iyayenta na santa don kuwa abin da Umma Aisha ke mata ko yayi babba ba ta mata, haka ma Umma Aisha ba ta ma Fati abin da take mata, matsalar ta ɗaya Faruk, sai dai dama ita ta san halin mijin nata, muskili ne, sai dai duk da haka yakan shigo ya duba Faruk Junior kafin ya koma weekend duk idan ya zo. Wani zuwan da Faruk ya yi ƙarshen sati suka haɗu da al'amin suna hira da suka daɗe ba su yi ba. Nan suka gangaro kan maganar Fati. Al'amin ke cewa gaskiya ya kamata a shirya duka gida a je a dubo Fati. Murmushi Faruk ya yi wanda iyakacin leɓe don ya riga da ya san don shi Fati da tafi karatu waje. Ya kalli Amin ya ce mashi Wato, al'amin bayan tafiyarka, abubuwa da yawa sun faru. kuma abubuwa da yawa sun canja domin kuwa mun zo muna shiri da fati sosai faruk ya niyyar bashi labari sai ya tsinci kanshi da kasa gaya wa al'amin cewa baya son kanwarsa don haka sai ya fasa al'amin ya katse shi da faɗin ina jin ka ya ce bayan mun zo muna shiri sosai sai ta nemi tafiya karatu waje ni kuma na hana ta shi ne ta je ta samu su abba ban san lokacin da suka nema mata makaranta tafi ba sai labari na ji wai fati ta tafi karatu abroad da allah amin ya za in ji daɗi alamin ya ce lalle fati ta yi babban yayi laifi lalle za ta amsa inquiry faruk ya ce wannan ya sa na yi fushi da ita amin ya ce ka yi haƙuri ka wuce mu je gunta kafin naira fatin aiki girgiza kai kawai ya ce duk yadda na so in yi fushi da fati alamin ba zan iya ba because she mean life to me shiru alamin din yayi alamin yana tunanin wani abu ana haka faruk ya yi saurin katse shi shin amin wai yaushe za ka yi aure ne ko sai ka tsufa ne a haka ya ce ni yaya faruk nesa ta zo kusa domin ku daf nake da in yi aure yanzu yardar ya kawai nake nema faruk ya ce wace ce haka haba yaya in je in gaya muku ta ƙiyar dakumin min dariya faruk ya ce to in ta yi tsami ma je al'amin ya yi murmushi ba tare da ya ce mashi komai ba kaf zuri a gidan babu wanda ba a yi wa biza ba hatta baba ira da matarsa su ma za su je gun fati sannan habib da Abi da ma haka yaya babba ne kawai ba za ta je ba ita ma dan ba ta da isasshiyar lafiya ne shi yasa a gaskiya sun yi niyyar yi wa fati ba zata don haka suka shirya domin bata mamaki to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin nan nama mai suna ku karkaɗa kunnuwanku ƙarshe wanda al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku shi Ni Hauwa A Usman Jidda nake jagorantar shirin. Kada ku manta da danna mana liking, sharing da kuma subscribe.